Kafin shugaban ƙasa ya ba da wannan umarni, Majalisar Dokokin ƙasa ta yi zama na musamman a kan batun, inda aka samu saɓanin ra'ayi a matakan da Majalisar Dattawa da ta wakilai suka ɗauka kan wannan umarni da Babban Bankin Najeriya ya aika wa bankunan ƙasa cewa su rika karɓan kashi biyar cikin ɗari na kuɗaɗe a matsayin haraji, wai domin inganta tsaro ta yanar gizo akan duk wasu hada-hadar na'ura mai ƙwaƙwalwa a ƙasar. Majalisar Dattawa ta amince da tsarin inda shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asiri sanata shehu umar buba ya ja hankalinta cewa harajin tsaro ta intanet ɗin an yi shi ne domin inganta tattalin arzikin ƙasar ba don hukunta 'yan ƙasa ba kuma tana cikin dokar hana aikata laifuka ta yanar gizo wacce aka yi wa gyara a wannan shekara ta dubu da hudu. amma majalisar wakilai watsi ta yi da lamarin inda ta ce bata amince ba kamar yadda honorable yusuf shitu galambi ya shaida mani duk muhimmancin wannan doka in aka duba irin halin da 'yan najeriya muke ciki na takura na masifu daban-daban na ƙare-ƙaren wahala hai ba ma lokacin da ya kamata irin wannan zancen bane yanzu yau ki duba abubuwan da ake ciki a nan shirya abin da zaka saya naira goma bara ki ya zama naira hamsin maganar kuɗin wuta an ƙara maganar fetur ana maganar sayan mai fetur naira dubu ɗaya a wasu wuraren kuma yanzu ka zo ka kara mutane haraji wannan duk abubuwa ne wanda ake kawo mutane masifu daban-daban wanda zai ke jefa zai kara jefa cikin wahala mu kuma za mu amince mu kuma bai da ba shi ma wakilin kungiyar ƙasa da ƙasa ta Transparency International Awal Musa Rafsanjani ya tsokaci cewa wannan ina da sa mutane ma su ringa yin zuwa suna kawo kuɗin su bankuna ɗaya kenan sannan na biyu babban abin damar ma shine waɗannan kuɗaɗe da ake tsammanin za a tara wajen tiriliyan miliyan guda uku wato malala gashin tinkiya a shekara guda waɗannan kuɗaɗe za a tura su ne inda ma gaba ɗaya baya cikin tsarin kundin mulkin ƙasa wato wanda shi waɗannan kuɗaɗe idan an kai su ba wanda ma ya san abin da za a yi da su ba za a yi ba da auditing ba ba za a yi bayani akan me aka yi da kuɗaɗen nan ba kawai kuɗaɗe ne za a cinye su kamar yadda aka saba da security board To sai dai ga shugabar kungiyar mata zalla Hajiya Saratu Sa'a Musawa ta ce tana da shawara ne ga manyan ƙasa. Muna kira ga dukkan wa'annan masu ruwa da tsaki ga dukkan mu da na kudu da na arewa da na gabas da na yamma duka da a taro a te wurin shugaban kasa Bula ahmad tinubu a bashi shawara cewa kasar nan fa tana cikin wani hali gaskiya muna fama da talauci da yunwa mutane na mutuwa ana cikin yanayi idan suka je suka same shi mun tabbatar da zai ji koken su kuma zai ɗauki mataki kan wannan. Su ma ƙungiyoyin ƙwadago ta Najeriya da cibiyar bunƙasa kamfanoni masu zaman kansu NCL sun yi watsi da wannan harajin tare da lura da hakan zai ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.